da tsare kan bullar bidiyon shugaban kasar yana fitsari a wando sai kuma a fagen wasanni inda madrid ta barar da damar hawa teburin la liga bayan shan kashi a hannun wato villarreal tsakanin labaran kenan yanzu ga cikakkunsu sunana suleiman hassan rundunar 'yan sandan jihar plateau ta ce ta yi nasarar dakile yunkurin garkuwa da kakakin majalisar dokokin jihar yakubu sanda da masu garkuwa suka yi niyyari a ranar juma'a a wata sanarwa da mai magana da yawun 'yan sandan jihar dsp alfred alaba ya fitar ta ce lamarin ya faru ne lokacin da kakakin majalisar ya dawo gidansa da ke unguwar federal low cost a karamar hukumar jos ta kudu rahotanni sun bayyana cewa wasu 'yan bindiga guda uku sun yi yunkurin shiga gidansa da wato karfin tuwo amma sai jami'an tsaro suka dakile su ko suka taka musu birki ya kara da cewa rundunar tana iyakar bakin kokarinta wajen ganin ta nemo wato masu garkuwa da mutanen tare kuma da kama su rundunar 'yan sandan jihar adamawa ta girke ƙarin wato jami'an tsaro domin tabbatar da komai ya tafi daidai gabanin ziyarar shugaban kasa muhammadu buhari a jihar kakakin rundunar 'yan sandan jihar dsp suleiman yahaya unguruje shine ya tabbatar wa manema labarai hakan a yola ranar asabar ya ce sun buƙaci jami'an wato sun buƙaci jami'an da su nuna ƙwarewa da kuma mutunta 'yancin ɗan adam a yayin gudanar da aiki kamfanin dillancin labarai na najeriya wato nan ya rawaito cewa shugaba buhari zai ziyarci jihar ne a ranar litinin domin kaddamar da gangamin yakin neman zaben 'yar takarar gwamnan jihar karkashin jam'iyyar apc sanata aisha tubinani kakakin 'yan sandan ya ce karin jami'an da aka girke sun hada da rundunonin jami'an tsaro da jami'an sanin wato sashen yaƙi da ta'addanci da kuma motocin mame. To a bankin hada-hadar kuɗaɗe kuwa babban bankin Najeriya wato CBN ya umarci bankunan ƙasar nan da su daina bayar da sa wato da su daina bayar da sabon kuɗi ga kwastomomi da suka shiga cikin banki domin karɓar kuɗi. a maimakon haka babban bankin ya buƙaci bankunan da su saka sabbin kuɗin cikin na'urori na cirar kuɗi wato atm domin tabbatar da cewa kuɗin ya shiga hannun jama'a gabanin ranar wa'adin 31 ga wata wato watan nan da muke ciki da babban bankin ya saka na dena amfani da tsaffin kuɗi rahotanni sun ce babban bankin ya umarci bankuna da su gaggauta aiwatar da wannan umarni a watan oktoba da ya gabata ne dai babban bankin najeriya wato cbn din ya sanar da matakin sauya fasalin kudaden kasar nan tare da umartar mutane da su mayar da tsaffin kudaden banki don sauya musu da sabbi hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a najeriya wato inec a turance a takaice ta bayyana gamsuwa game da yadda mutane ke fitowa domin karɓar katunan zaɓe da wato hukumar ke rabawa a faɗin ƙasar nan babban kwamishina a hukumar zaɓe kuma shugaban kwamitin yaɗa labarai da ilmantar da masu kaɗa ƙuri'a festus okoye shine ya bayyana haka a wata zantawa da ya yi da 'yan jarida mr okoye ya danganta fitowar jama'a da yadda shugabanni a matakai daban-daban ke wayar da kan jama'a game da fitowa karɓar katin zaɓen ya ce yawan karɓar katin zaɓen ya bambanta ne daga jiha zuwa jiha kuma suna samun bayanai daga kwamishinoninsu da ke jihohin ƙasar nan daban-daban haka kuma babban kwamishinan a hukumar ya ce inec na fuskantar matsaloli game da wato mutanen da ba su san hanyar da za su bi domin karɓo katin zaben nasu ba a saboda haka a cewarsa har yanzu wato tsoffin katunan ya kuma ce hukumar ba za ta yi wa waɗanda suka yi rijista sau biyu wato a katin ba domin tsofaffin katinan su har yanzu suna aiki amma ga waɗanda suka sauya wurin gudanar da zaɓe za su iya samun katinan nasu a wuraren da ake karɓar katin to a fannin ilimi kuwa ƙungiyar ɗalibai ta najeriya wato nans a turance a takaice ta buƙaci shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi gaggawar saka baki game da batun ƙarin kuɗin makaranta da jami'oyin ƙasar nan ke shirin yi tun kafin hakan ya janyo matsaloli a faɗin ƙasar nan. Sakataren ƙungiyar na ƙasa Usman Baba Kankiya shine shaida wa manema labarai cewa duk makarantun gwamnatin tarayya sun ƙaƙƙara kuɗaɗe fiye da kashi 250 cikin 100 a baya-bayan nan. ana wato a baya-bayan nan dai an ga yadda wasu daga cikin jami'o'in ƙasar nan suka bayyana ƙarin kuɗin makaranta to sai dai sakataren ƙungiyar ya ce suna zargin cewa makarantun sun samu umarnin ƙara kuɗin makarantar ne daga sama wato daga sama dalilin da ya sa suka wato kenan suka rubuta wasiƙa ga shugaban ƙasa inda suka buƙace shi a matsayin shi na uba ya sa baki domin mayar da kuɗin makarantar yadda yake a baya wasu jami'o'i dai sun bayar bayyana cewa sun yi ƙarin kuɗin makarantar ne domin samun damar gudanar da makarantun to sai dai a ƙungiyar ta ce kundin tsarin mulki ya wajabta wa gwamnato wato gwamnati samar da ingantaccen ilimi ga 'yan ƙasa domin haka dole ne ta samar da kuɗin gudanar da ɓangaren ilimi to daga batun rikici tsakanin ɗalibai da kuma makarantu a najeriya sai kuma wani rikicin tsakanin 'yan jarida da gwamnati a ƙasar sudan ta kudu ƙungiyoyin kare hakkin 'yan jarida sun yi kira ga hukumomi a sudan ta kudu da su saki wasu 'yan jarida shida da suka tsare bayan bullar wani faifan bidiyo da ya nuna shugaban ƙasar silva kir na yin fitsari a wando a yayin wani taro a ƙasar ana zargin 'yan jaridar da fitar da bidiyon wadda aka ɗauka wani a wani taro da shugaban ƙasar ya halatta a ƙasar bidiyon wanda ya wato karaɗe shafukan sada zumunta a watan disamba dai ya nuna shugaban ƙasar silva kir na yin fitsari a wandonsa a daidai lokacin da ake sauraron taken ƙasa a wani taron da aka gudanar a ƙasar daga nan ne kuma aka wato kama 'yan jarida shida waɗanda ma'aikatar kafar yada labaran ƙasar ne a wani wato ma'aikatan kafar waɗanda ma'aikatan kafar yada labaran ƙasar ne a wani yada labaran kasar ne a wani abu da ya yi kama da yunkurin gano wanda ya saki bidiyon kungiyar 'yan jarida ta kasar ta yi kira da a saki 'yan jaridar shida a baya-bayan nan an ga kungiyoyin kare hakkin dan adam na wato na yawan kiraye-kiraye ga hukumomi a kasar ta sudan ta kudu da su daina musgunawa tare da yin barazana ga 'yan jarida a kasar To a fagen wasanni kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ta barar da damar hawa teburin gasar La Liga bayan doke ta da ci biyu da ɗaya da Villarreal ta yi a wasan mako na goma sha shida. Villarreal ce ta fara cin ƙwallo ta kafar ɗan ta wato Yeremi Pino mintuna kaɗan bayan dawowa daga hutun rabin lokaci. Sai dai Madrid ta farke wato ta samu nasarar farke ƙwallon. ta kafar Karim Benzema a bugun fenariti ana minti na 60 daga bisani ne kuma ɗan wasan wato Villarreal Gerard Moreno ya sake wato ya sako sa a gaba a bugun fenariti bayan ƙwallon wato bayan kwallon ta da ki hannun ɗan wasan baya na Real Madrid David Alaba wannan sakamako na nufin har yanzu Madrid na mataki na biyu ne na teburin gasar La Liga mai maki ɗaya da barcelona waɗanda za su fafata a atletico madrid a ranar lahadi to kuma wannan rahoto na wasanni shine ya kamu ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallon mu tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar unity tv a nan birnin jos ɗin jihar plateau da ke tsakiyar arewacin tarayyar najeriya amma kamar yadda muka saba tunatarwa kada kumanta. manta za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon sa a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da facebook twitter instagram youtube da sauransu duk a unity fm tv a madadin kowa da kowa musamman injiniyoyin da suka tsaya domin tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin da wayoyin hannunku ni suleiman hassan da na tace na karanto nake mana fatan alkhairi mu kasance lafiya.